كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون to kamar irin wannan azaba ta hana su arziki haka muke azabtar da wanda ya saba mana kuma tabbas azabar lahira ta fi ta duniya girma da a ce sun san tsananinta da dawwamarta